mala rafi ba da mu da nan wanda shi da da mu da ba da mu da ne da su ba da da da da da mu kuma da shi da mu mun da ba da shi a wannan wuri wanda kuma shi da ya da ya kai a amana da shi a ruwa mun da shi na ruwa mun da da da mun da shi da jama'a mana mu da shi na ba mu da ba da shi na da ba da أقوم بهذا وأنا من قبل ومن وأنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافرين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بسيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك ويقوة رمضان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da 439 yayin da ya da biyu ga watan shida shekara 2018 a wannan markazi na musab bin Umar, Allah ya kara masa yadda a wannan layi na samarot a wannan gari na sakwata bin shehu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama abinda aka ce in yi magana a kan shi shine wuta Allah madaukakin sarki ya raba mu da wuta kuma babban matsala ma shine wato gashi annabi yayi bayani ya ce kuma mafi yawancin wanda ya gani a wuta mata ne wata mata an karanta wannan hadisin ta yi ma hadisin izgili ta ce wai wai mazanda ne suke mafi yawancinsu yan aljanna amma yanzu inda za a auna to za ka samu mafi yawancin matan yanzu 'yan aljanna ne masu 'yan wuta ba mun san yadda za a yi ba annabi ya faɗi magana maganar ta zama ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya amfani da kalman annaru wuta a ƙwa'ani ya kai waje ɗaiɗe har waje guda saba'in da bakwai sannan ya amfani da kalmar sa'id da alif da lam waje takwas sannan babu alif da na kira sa'iran shi ma waje takwas ne abu na farko da ƙur'ani ya fara da shi shekara goma sha uku da ya a makka yana sauka zaburar da mutane da tsoratar da su da da abin da yake ya shafi harkar lahira da wuta kwanciyar kabari yadda aka halicci dan adam sai da mutane hankalin kowa ya tashi ana neman to wace hanya za a yi a guje ma ita wannan wutan a samu a shiga aljanna to da aka zo kuma garin madina shekara goma sai ƙur'ani kuma ya damu da nuna mutane ga hanyar da za a bi don a samu a shiga aljanna ga hanyar da za a bi don a kauce ma ainihin wasu ita wannan wutan abu na farko shine Allah subhanahu wata'ala yi wato gargaɗi da kashedi da jan kunne dangane da wuta ta yadda kowanne daga cikinmu ya kamata ya zama yana taka tsantsan yana kafa kafa saboda Allah subhanahu wata'ala ya raba shi da wutan nan Allah madaukakin sarki ya ce mana fa in lam taf'alu walan taf'alu sai yace fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ya ce ku ji tsoron wuta sannan Allah ta'ala ya kara cewa wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wacce aka yi tattalinta saboda ainihin wato kafirai Allah madaukakin sarki shi ake jin tsoronsa amma shi da kanshi yayi umarni yace a ji tsoron wuta tare da ita wutar ba ta da iko a kanta ta tasiri sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar wutar ta tasiri sannan wutar za ta iya yin ainihin wato tasiri kamar yadda aka ɗauki annabi ibrahim aka jefa cikin wutar duniya Allah ya kira ta ya ce mata ƙulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zama sanyi sannan ki zama aminci akan ainihin wato annabi ibrahim sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa lahum min fawqihim zulalun minan nari saman su akwai girgizi akwai inuwa na wuta wa min tahtihim zulal sannan kasan su akwai ainihin wato inuwa ta wuta da yace zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu wannan shine abinda Allah yake tsorar da bayinsa da shi da aka yace ya ibadi fatta ya ko bayina ku tsorona sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ya ku masu imani ku kare kanku wa alikun da iyananku ku kare su da naran daga wuta saboda wannan wutar da Allah ya ce kowa ya kokari ya kare kansa daga ita Allah yake cewa saboda wuqudu annasu wal hijara abinda za a yi amfani da shi ya zama shine makamashin da wutar za ta dinga ruruwa tana ce kuma su ne mutane da kuma ainihin wato duwatsu sannan Allah ya ce alaiha mala'ikatun giladun shidadu tattare da ita akwai mala'iku gilazun Allah ya ce wato masu kauri ne masu girma ne sannan kuma bayan masu kauri ne sannan shidadu masu mugun tsananin karfi ne mala'iku ɗan adam yadda kuke ganin sa kamar yadda bayani zai zo yadda kike a haka Allah ya kiyaye idan mutum zai shiga wuta ba haka da a sashi wuta ba sai an mai da mutum ya zama narke ke tukunna annabi ya faɗa kamar yadda bayani ne zo haƙorin ɗan wuta ya kai girman dutsen uhudu dutse ne wanda tsawon shi a tsaye haka ya kai kilomita goma sha uku to idan haƙorin mutum ɗaya ya kai kilomita goma sha uku to shi ya girman girmansa yake kin yi ma Allah tsageranci an miki kowace irin ni'ima an turo ki duniya don ki bauta mai kin yi sakaci ba ki bauta ma Allah ba mutum ya koma lahira a haka da kina yan mitsitsi a haka a saka mutum wuta a ce mala'ika yadda ke mutum domin zai daka ai ba abin da zai daka ai sai an mai da mutum ya zama narke ke tukunna ya zama kato ta yadda mala'ika shi kuma zai dinga dukan mutum sannan wa'annan mala'ikun da ke ciki Allah ya ce alaiha mala'ikatun jilabin shidadu bayan masu kauri ne sannan kuma suna da tsananin ƙarfi su mala'iku wasu halitta ne da yanayin halitta su ya saba da kowace irin ainihin wato halitta domin ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa gajiya ba sa komai shi yasa a yadda ɗan adam yake a wannan rayuwar ta duniya Allah bai yi zai iya ganin mala'ika ba ko shi waye duk randa kika ga mala'ika a surarsa ta mala'ika to ranar magana kuma ta riga ta lalace shi yasa za mu ga cewa mala'ika jibrilu da annabi ya gan shi so biyu a surarsa ta mala'ika akwai ganin da ya masa yace yana da fuka-fukai guda shida. sannan fiffikensa ƙwaya ɗaya kawai cikin ɗari shida da yake da su wannan duniya ta yi masa kaɗan ya buɗe ɗaya a cikinta to irin waɗannan mala'ikun za a ce fita dukan mutum akwai mala'ikun da so ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunansa a ƙwar'ani wanda Allah ya kira ya ce sana da uzzabaniya faliye da unadiya sana da uzzabaniya don waɗannan mala'ikun da Allah ya ce alaiha mala'ikatun giladun shidadu sai yace la ya'suna Allah ma amaru ba sa saba ma Allah akan duk abin da yayi musu umarni yace su sanan wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya ba su umarni yace shi shi lati yanzu idan kika ci abinci kika zauna kina numfashi ba kina jin dadi ba to su kuma Allah ya kiyaye idan mutum ya shiga wuta su mutum haka suke jin daɗi Allah ya sa su aiki kamar yadda kin ci abinci kike jin numfashi wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana yace mana kallawal qamar yace a ina rantsuwa da wata wallaili idan adbar sannan ina rantsuwa da dare idan ya juya baya sannan wasubu idan asfar ina rantsuwa da asuba lokacin da asuban ya haske sai ce inna hala ihdal kubar lalle maganar wuta ɗaya ne daga cikin manya-manyan ainihin wato abubuwa wanda suke manya sai ya ce naziran kuma wuta da ake magana Allah ya ce gargadi ne daga shedi da jan kunne lalbashar ga kowane mutum da haka sai ya ce liman sha aminkum an ya taqaddama aw ya daga yanzu duk wanda ya ga dama a cikin ku ya zamanto dan gaba gaba gurin aikin alheri ko ya zamanto dan baya baya gurin aikin alheri amma dai ya sani cewa akwai abubuwa guda biyu suna ainihin wato jirin shi sannan Allah ya ƙara cewa inna lana lil akhirati wa inna lana lil akhirati wal ula lalle a wajen mu ne wato muke da ta ƙarshe ita ce lahira kuma a wajen mu ta farkon take ita ce duniya sai yace fa anzartukum ina muku gargadi da kashe di akan naran talazza wata irin wuta wacce take da ainihin wato tsananin kuna to sannan abu na gaba Allah ya kiyaye akwai mutanen da Allah ya ce ya halicce su ne dama tun farko ba dan koma sai dan jahannama ta ci kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya yi amfani da kalman jahannama shi ma guri 77 ne a cikin Qur'ani to za mu faɗi siffar su wayanda Allah ya ce yayi ba dan koma ba sai dan jahannama ta ci idan na faɗi siffar sai kowa sai ya auna kanshi sai ya gani ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa kina da ɗaya daga ciki to in kina da ɗaya daga ciki to lokaci bai ƙure ba ki koma ki gyara idan ko lokaci ya ƙure to Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye akwai wanda Allah ya ce wa laqad zara'ana da jahannama nama min al jini wal insi akwai halittar da nayi ba dan komai ba sai dan jahannama ta ci ta nan naga kawai kuma Allah ya ce halittar tana da yawa a cikin mutane da aljanu amma na farko Allah ya ce lahum qulubul la yafqahuna biha Allah ya ba su zuciya amma ba sa kokari da zuciyarsu dan su fahimci addinin Allah da ita sai ki duba ki gani zuciyar da Allah ya baki solo kika yi tunani wajen riko da addinin Allah da kuma neman makanki makoma gobe lahira wannan shine abu na farko da hum la yafqahuna biha abu na biyu shine walahum wato layin siru na biha ga su da ido amma idan ba na ganin gaskiya ba ne su bi ido da Allah madaukakin sarki ya yi wa ɗan adam ɗaya daga cikin amfaninsa dan ya hango abin da yake alheri ne amfani da shi ya hango abin da yake sharri ne yi tunanin ya zai kauce masa shi yasa wasu za ku ga cewa kowane irin abu suna iya ganinsa su fahimce shi amma idan matsala ce ta gaskiya ba sa iya ganin ta su gane ta wannan shine abu na biyu sannan Allah ya ce walahu ma'azanun da su da kunne la yasma'una biha ba sa amfani da kunnan wajen sauraron gaskiya duk abin da za su saurara a rayuwarsu abu ne na shirme wanda ba zai masa amfani ba daga kaɗe-kaɗe sai waƙe-waƙe sai shirme har mutum rayuwar ta ƙari to in ya zamanto zuciyarki ba amfani kike da ita ta taimake ki gurin tunanin ya za ki gane addinin Allah bane idan ki kullum ba tunani kike da shi ba ya za ki ga abu na alheri ki aiwatar ki gane sharri ki guje mai kunnan ki ba kasa shi kike ba kullun ya za ki saurari abu na alheri ki aiki da shi ki saurari abu na sharri ki guje masa to wannan kan sai dai yadda hali Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa yace ulaika kal an'ami wa'inda suke da irin wa'annan sifofin kamar dabbobi suke Allah madaukakin sarki yace kai bal adal ulaika humul ghafilun sun fa dabbobi bacewa wa'annan sune ainihin wato rasanannu sannan abu na gaba kowa a cikin ku ya duba ya ga da wa yake kawance sannan kuma ƙur'ani dama idan ya tashi yana daga cikin ma'anarsa shine yana ba da labarin abubuwa guda biyu idan Allah ya ce a faman kana mu'minan zai ce faman kana fasika ya ce layi sau idan ya ba da labarin mumini sai ya ba da akasin mumini shine fasiki ko kafiri duk labarin da za a karanta muku a ƙur'ani tun daga bargun har ɗayan biyu ne ko a ba ku labarin mutumin kirki ko a ba ku labarin akasin haka idan kuka ji an ba ku labarin mutumin kirki a ƙur'ani ko wata mutuniyar kirki to manufar da yasa Allah ya ɗauko labarin ta ya ba ku ba wai ana so wani kawai ku ji labarin ku ji daɗi a tashi a abinda ta yi na kirki shi ake so ku koya Allah ya ba da labarin na na Maryam tana daga cikin bayan Allah mutanen kirki to makasudin ɗauko muku na na Maryam da kuma saukar da sura sukutun a cikinta don ya zamanto akwai kirki da alheri irin nana na maryamu ne shi yasa Allah ya bada labarin ta Allah ya bada labarin matar annabi nuhu da matar annabi lut makasudin da yasa aka dauko labarin su aka ba su ba wai kawai ku ji labarin ku tashi ku watse ba a'a dan kada mata su irin hali na matar annabi nuhu da matar annabi lutu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba ku labari Allah ya ce wa daraba Allah masalan lil na kafaru sai ce imar nuhin wa imra'atu lut sai ce kana ta ta ta abdaini min ibadina salihin wayannan matan suna karkashin bayin mu na Allah inje shi nagartattu amma fa kana ta kuma sai suka haince su sai zamantu ha'incin da suka yi gashi suna zaune tare da bayan Allah annabawa balam yukun ya al'umma min Allah shi'a wannan a wajen Allah ba zai musu amfani da komai ma wakila kuma za a ce musu gobe alkiyama kulkulan nara matan su shiga wuta ma addakili na tare da masu shiga to dai daga cikin makasudin a baku labari dan a nuna miki cewa mijinki ba malami bane shi ko annabi ne idan baki ba Allah ba alakar cewa shi annabi ne ba zai miki amfani a lahira ba to shi yasa idan Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari ko aboki ne zai ba da labari ga wani ya yi abokantaka da mutumin kirki ga yadda ta ƙari ga wani ya yi abokantaka da mutumin da ba na kirki ba ga yadda ta ƙari idan aka zo lahina akwai abokan da za su zo gaban Allah suna jayayya wannan ya ce ai kai ka a yi kaza wannan ma ya ce ai kai ka a yi kaza sai an gama sai Allah madaukakin sarki ya ce masu qala la tastasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ba za ku zo gaba na ku ci gaba da musu da gaddama ba na riga na gabatar muku da ke cewa wuta kawai kowa zai tafi saboda ma yi al qawl ladayya Allah yace ba a canja magana a gabana wa ma ana biballamin lil abid kuma ni ba mai zaluntar bayi bane a ranar ne Allah ya ce yawma mana kulu da jahannama ranar da za a dinga danna mutane cikin wutar jahannama ana ce mata yau mana kula da jahannama halin tala'ati kin cika kuwa wata kula ita kuma jahannama tana cewa halmin mazid ana dannawa tana cewa akwai ƙari to Allah ya kiyaye ba ki sani ba ko lokacin da za a dinga dannawa ko kina daga cikin wanda za a danna ana dannawa tana haɗiya tana cewa akwai tsari to akasin wannan tunda an faɗi wannan ɓangaren na wanda yake da matsala sannan sai Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kawo aljanna kusa da masu tsoron Allah ba a nisa take ba Allah zai ce hada ma tu aduna li kulli awwabin hafiz wannan shine abin da muka yi alƙawari ga duk wani wanda yake kiyaye ainihin wato dokar Allah sannan kuma yake komawa zuwa ga Allah Allah ya ce man khashiyar rahmana bil ghaibi duk wanda ya ji tsoron Allah a koye waja abi kalbin ne ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah za a ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci Allah ka sa muna ciki zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta ainihin wato dawwama wa'inda za ainihin wato shiga cikin ta to shi yasa ko bautar Allah kowa a cikin ku zai kullun ana so ne ku dinga bauta ma Allah akan abu guda biyu akan abin da ke wajen Allah na rahama shine at sannan ku bauta ma Allah kuna tsoron abin da ke gurin sana azaba idan mutum yana bauta ma Allah yana jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba to wannan shi yake taimaka masa wajen gujewa duk wani abu da Allah ya ce a nisance shi idan mutum yana bauta ma Allah wajen yana kwaɗayin abin da ke gurinsa na rahama Da wannan shi yake zaburar da shi wajen duk wani abu da Allah ya ci a yi na aikin alheri sai ya zamanto su ne 'yan gaba-gaba Allah ya faɗa mana ya ce wala tufsiru fil ardi ba da islahiha kada ku ɓata ƙasa bayan Allah subhanahu wata'ala ya gyara ta sai ya ce wad'uhu ku bauta ma Allah khawfan wa tama'a kuna jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba sannan ku bauta masa kuna jin tsoron kuna kwadayin abin da ke wajensa na rahama sai inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin kuma rahamar Allah subhanahu wata'ala tana kusa da waɗanda suke muhsinai ne sannan yace huwa allazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yanshibu wa yanshibu as Allah shine wanda yake nuna muku walqiya idan an hadari ya taso ana ruwa saboda ya tsoratar da ku ku yi taka tsantsan ku bauta masa saboda abin da ya tanada a gurinsa na azaba sannan ku bauta masa kuna kwaɗayin abin da ke gurinsa na rahama haka ya ƙara cewa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da In na fi dhalika la'ayatin liqaumin yaqilun sannan Allah madaukakin sarki lokacin da annabi yake fassara wata aya cikin suratul sajada haka Allah ya ce tatajafa junubu anil masaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a sasannin jikin su yana nisantar gurin kwanciyar su suna bautawa ubangijin su khawfan suna jin tsoron abin da ke gurin sa na azaba sannan wa tam'a suna kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala na ainihin wato rahama sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa annabawa yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa'annan annabawan sun kasance suna gaugawa gurin aikin alheri sannan waye da una na ragaban suna ainihin wato bauta mana inda Allah suna kwaɗayin abin da ke gurin mu na rahama sannan wa rahaba kuma suna bauta mana suna jin tsoron abin da ke gurinmu na ainihin wato azaba a ce ko da muka ga Allah yana hadawa a Qur'ani dole kowanne daga cikin ku ya zamanto akan wannan ka'idar yake bauta ma Allah kwadayin abin da ke wajen sanar rahama sanan da din tsoron abin da ke gurin sana ainihin wato azaba al-imam um, al-tirmidhi ya kawo ababu ma jaa huffatil jannatu bil makarihi sannan huffatin naru bil shahawati matsala ta gaba kuma da Allah ya tashi jarraba dan adam a rayuwar nan ta duniya sai aka zo kuma sai aka sanya cewa ga hanyar aljanna kuma ga hanyar wutar to sai aka zo kuma sai aka zagaye wutar da abin da dan adam yake so sannan ita kuma aljanna sai aka je aka zagaye ta da abin da dan adam bai so shi yasa ibnu durayd yake cewa la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'adatan min halikin min salimin kaifa naja idan ko ga mutum ya zama batacce a duniya to ba batan shi ya kamata ya ba kuma ba domin hanyoyin batan suna da yawa kuma suna da saukin bi idan mutum ya shirya to shiryarsa ce ya kamata ta fi zama ban mamaki domin hanyar shirya kwaya ɗaya ce kuma tana da wahalar na haka hadisin anas san maliku annabi yake faɗa yake ta huffatil jannatu bil makarihi an zagaye wato aljanna da abinda mutane wato ba sa so ku duba da kyau ku gani galibin dukkan aikin da za a ce wannan ita ce hanyar tsira to ba kasafai zuciya take yadda da wannan abin ta karbe shi ba yanzu Allah ya kiyaye duk da cikin watan ramadana ne amma hulɗin nan da cewa aka yi za a yi rawa ne za a warwasa a hulɗin nan to da za ka yi mamakin irin taron da da za a idan wata sai ta yi kwana bakwai tana wasa kafarta tana kaiwa tana kowa don kawai in Allah ya kawo ranar nan ta ɗibi rawa yadda ya kamata wannan yana daga ciki sannan al'imamun Bukhari ko al'imamun muslim ya sake kawo hadisi babu ma ja a fistifatil jannati wa annaha kalubatu Babin da ke magana ga sifar aljanna sannan ita aljannan nan an halicce ta sannan ya sake kawowa babu kufranul ashir wa huwa zawju wa huwa al-khalit min al-mu'ashara babun da ke magana mace zamanto tana butulce ma alherin da mijinta yake mata a hadisi na da 198 sannan akwai hadisi na dubu shida. da ɗari hudu da arba'in da tara da kuma hadisi na dubu shida da ɗari biyar da arba'in da shida sannan da kuma hadisi na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da ɗaya hadisin imran bin hussein yake cewa hadin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ittala'atu fil jannati na leƙa aljanna in ji annabi muhammad sai ya ce fara'aitu aksar ahalaha alfuƙara annabi ya ce sai na ga mafi yawancin wanda na gani a aljanna sai ce talakawa ne na sha faɗa in ce talauci da kuke gani yana da advantage yana da disadvantage wasu yin na faɗa sai su ce don me zan faɗa haka sai ce zan ba ku dalili zan ba ku hujja idan kuka je duk inda za a yi wani taro za a yi harkar addini to ku kalli wanda suka taru a wajen za a yi harkar addini sai kun samu kaso ɗari na mutanen da suka taru a wajen kaso casa'in daga cikinsu marasa kuɗi ne goma ne masu kuɗi ba haka ba ne sannan mutum ya karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango za ka ga cewa dukkan wanda Allah ya ba da labari idan Allah ya turo annabawa suke faɗa da su za ku ga masu kuɗi ne shi yasa har Allah ya ce wa a rana an nuhlika qaryatan idan muna so za mu hallaka wani gari to amarna mutu rafina sai mu umarci manyan garin masu kuɗi da masu mulki cewa su ba Allah maimakon su ba Allah Allah sai ce fa fasa ha. sai su zama fasikai da haka Allah sai ce fa haƙa alaiha alƙawlu fa ha tadmira sai maganan mu ta azaba ta tabbata a kansu. sai mu ainihin wato darkace su darkacewa sannan kuma bayan wannan idan aka ce za a yi saɓan Allah na garari ku je in ban sani ba nan garin ko akwai amma mu a can akwai gurare na fita a je a yi saɓan Allah da daddare akwai guraren da kana zuwa in ba ka da kuɗi kasan kalan iskancin da ake a wajen ba irin naka ba ne saboda na farko dai ba a zuwa kasa sai kana da mota sannan dole motar ta zaman to ba ya ibadiyar da zina amanu gwaci motar gaske ce to kuma dukkan wanda za ka gani a wajen ba za ka taɓa ganin mara ko sisi ba wanda zai je wajen shi yasa idan aka samu wannan mutumin ba shi da kuɗi ya yi haƙuri ya ba Allah amma wannan mutum yana da kuɗi ya yi haƙuri ya ba Allah sai da malamai suka yi ta kai komo a cikin su waye ya fi matsayi a wajen Allah alfaƙiru sabir talaka wanda ya haƙuri ya ba Allah ba shi da kuɗi ko ko algani shake, mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya haƙuri ya ba Allah waye ya fi matsayi a wajensu malamai sun tattauna wannan matsalar wanda da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya tsaya ya addini matsayinsa a gurin Allah ba daidai bane da wanda bashi da kuɗi ya addini saboda galibin ku yanzu nan ba za ka iya gane mace ko ita wace ce ba sai lokacin da ta samu kuɗi tukunna lokacin za ka iya mata hukunci za ka iya gane wata diyar zai hijabin da kake ganin tana sawa da niqabin to Allah dai ya kawo duniya ka gani Za ka yi mamakin yadda za ta koma to wannan na daga cikin dalilin da yasa annabi ya ce ya leƙa aljanna ya ga mafi yawancinta fukara ne sannan watsalatu finnari sannan ya ce na leƙa wuta fara'aitu aksar ahalaha an nisa sai na ga mafi yawancinta kuma mata ne to mata na cewa da wani dalili don mai za a faɗa haka idan aka yi irin wannan maganan kana buga misali ka kawo dalilai za ka ga cewa abu ne wanda yake wani na farko yanzu mun yadda cewa mata suna iya ƙoƙarinsu gurin karatu amma matsala ta farko yanzu da ake samu ba karatun ba aiki da karatu yanzu wata za a yi karatun nan a tashi idan ta zo tsallaka kwata a nan wajen yadda ka san tana zuwa tana daga kabar ta dai sai karatun ya faɗa ciki ta wuce ɗaya kenan na biyu bayan wannan kun san akwai abin da bahaushe yake cewa abin da ya gagari maza ma to sai mata idan abu ya gagarin namiji ba zai iya ba to ka nemo mace ka gani za ta iya na uku yanzu duk inda aka ce an yi wani bakon boka a gari wani malamin tsubu ina tabbatar muku ku je ku yawata ku gani duk inda wani malamin tsubba yake wallahi idan yana da kwastomomi cikin kaso goma na kwastomomin shi zai wahala ba ku samu kaso takwas mata ba ne kuma ku je ku bincika ku gani sannan kuma yanzu yanzu nan za ka zo kai wa mata wa'azi a yi karatu a tashi amma wallahi in an jima idan da mai ganga zai zo ya kiɗa ganga gangan gangan idan suka taru sun haɗi barwa wallah za ka ɗauka ba waɗanda kai makaratu ba ne ɗan suke ba to duk irin waɗannan abubuwan suna daga ciki wanda zai jawo ainihin wato mata matsala sannan annabi ya faɗi wani dalilin daga ciki ya tabbata daga abdullahi bin umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ma'asharan nisa ta saddaqna ya ku taron mata ku yawaita sadaka wa aktirna min al-istighfar sannan ku yawai ka neman gafara a wajen Allah fa inni kunna akthar ahlin nar annabi yace ga mafi yawancin ku a wuta fa qala mar'atun minha minhunna jazla sai wata mata mai kiba daga cikin matan sai ta tashi wa malana ya rasulullahi akthar ahlin nar me yasa ya zamanto daga cikin dalilan da ake yawan samun yan wuta daga cikinmu ƙalafi annabi ya ce masu na farko tukusir nan la'ana kuna yawai su tsinuwa tsinuwa idan kaga yaro cikin ramadan ɗin nan ka koma bacci bayan asuba ya zo ya ɗoɗana hita ko ayon kana bacci ya zo ya ɗoɗana ma a ƙiya billahi ziyarar da mamashi ke tsine mai mace ce za ta haifi ɗa da ya yi mata abu guntu matsiyaci tsinan ne sai ka gani haka ake ɗaya kenan sannan annabi ya ce na biyu wata furnal ashi sannan kuna yawan butilce ma alherin da mazan suke mu annabi ya faɗa ya ce inda za ka kyautata ma ɗaya daga ciki tsawon shekara to akwai wata duk ranar da aka mata ba daidai ma sai ta kalli mijin ta ce kai in ba ma kaddara ba ya za yin aure ka kai auren ka auren kaddara ma yadda ka san bai taba masa wani alheri ba a rayuwarta to wannan yana daga cikin dalilan da yake ja mata su samu matsala sannan yanzu ku kalli abin da ya shafi maraya da Allah madafacin sarki ya ta umarni a ƙur'ani yace a girmama shi har yace kalla balla tukuri munal yatim ba kwa girmama marayu annan maraitin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa ya zamanto gata ga kowane maraya a duniya domin ba hanya ba ce ta kaskanci da wulakanci Allah ya zaɓi annabi ya biyo hanyar ne don shi ma ya ji irin abin da ake ji don ya tausaya ma duk wanda ya taso ta wannan hanya amma yanzu mafi yawancinku yanzu wallahi ba ku wuce kaso biyu ba cikin kaso goma galibin ku ba ku da amana akan 'ya'yan da ba ku kuka haifa ba ko kun san wannan yanzu kwanaki na faɗa shekara biyu da ta wuce in aka ce an zauna da ke da wata mata kun yi zaman kishi ko mutuwa ta gitta ko kaddara ta saki ta gitta aka rabu da ita to yanzu abin da ya faru na kishi da aka yi da maman yaran to yanzu akan yaran za a rama tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane haka ne da kuma babu inda Allah ya ce ka hukunta wani da laifin wani in kun samu saɓani da mamar yara to ai wala tazirin waziratun wuzar ukra wata rai ba ta daukan nauyin wata rai kuma idan ka tattara yara guda goma maza ko mata in za ka yi fira da kowanne daga cikinsu a cikin goma da za ka samu biyu da suke samun riko na arziki hannun waɗanda ba iyayensu ba takwas sai sun faɗa maka cewa kowa ga irin matsalar da yake ainihin wato fuskanta to duk wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa sai ya cika jahannama lokacin da matsala ta faru tsakanin Allah subhanahu wata'ala da shedan da annabi Adam bayan shedan ya nuna Allah yayi ma Allah wulakanci aka ce an kore shi daga aljanna yace ya yadda zai fita amma yayin rantsuwa ya ce yace qala fa bima ne. Allah saboda abin da ka batar da ni la aqdanna lahum siratakal mustaqim ni kuma sai na toshe musu hanyar kam daidaiciya thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim sai na zo musu ta baya sannan sai na zo musu ta gaba sannan wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai na zo musu ta dama da hagu wala tajidu mu shakirin ba za ka samu mafi yawancin mutane za su gode ma Allah ba ga wannan lokacin ne Allah ya ce masa qala khuruz min mazmuman madhura laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su la'amla anna jahannama minkum ajma'in wallahi sai na cika jahannama da ku gabaki daya sannan Allah ya ƙara faɗa yake cewa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama wato la nasu ko la nasu ummatan wahida da ya sanya al'umma ta zama kwaya daya sai yace wala yazaluna mukhtalifina illa mar rahima rabbuk sai yace walidhalika khalaqahum sai yace wa kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina wallahi sai na cika wato jahannama da mutane da kuma ainihin wato aljanu sannan Allah ya ƙara cewa walau shi'ina la'atina kulla nafsin hudaha inda mun ga dama kowace rai da sai mu ba ta shiryarta amma walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'ina sannan Allah ya ƙara faɗa yake cewa qala fal haqq wal haqq aqul Allah ya ce gaskiya nake faɗa muku la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in kai shedan sai na cika jahannama da kai da duk wanda ya bi ka yanzu kina zaune idan wani mutum wata ta je ta janyo rigimar da ta zo ta jaza miki sai aka ce wannan rigimar yanzu ta ja an kai ki kuri da za a daure ki rai da rai sai kika yi sa'a sai kika fito don Allah idan wata ta zo ta ja rigimar da aka ce za a daure ki a kuri da daurin rai da rai Allah ya kuɓuto da ke kika dawo wacce ta bayan kin dawo wacce ta yi sababan kika tafi freezer kina ganin har abada za ku ci gaba da shiri da ita to shi fa shedan so yake ya ja mutum ya kai shi wuta kuma ya dawwama a ciki shi yasa akwai wata huduba da zai yi Allah ya kiyaye duk wanda ya ji wannan hudubar ya samu matsala sai an riga an gama an ce yan wuta su shiga wuta kawai sai kafa mambari sai ya miƙe faqala shaytanu lamma qudiya al-amr sai ce inna Allah wa'ada al-haqqi wa atukum fa akhlaftukum Allah yayi muku alƙawari na gaskiya bayan ya muku alƙawari na gaskiya inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa atukum ne ma ne muku nawa alƙawarin da haka sai kuka saba ainihin wato alƙawarin Allah dan haka da kuka saba alƙawarin Allah zai ce wa ma kana li alaikum min sultanin ba wanda nazo na jashi da ƙarfi nake yabi ni illa an da autukum fastajabtum kiran ku kawai ne nace kowa ya tau kuma aka tau zai ce to fala talumuni wa lumu anfusakum kada wanda ya zarge ni to kowa ya zargi kansa to da zaran mutum ya ji wannan matsiyaciyar huduba to shikenan ya riga ya shiga bala'i abu na gaba shine Allah subhanahu wata'ala yi mana umarni da kuma annabi Muhammad cewa mu dinga neman tsarin Allah ya tsare mu daga wuta ya faɗa a sifar masu imani da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sayfi la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar bayan muna yin addu'a cewa Allah ka tsare mu daga azabar wuta to kuma sannan rabbana innaka man tudkhilil nara Allah duk wanda ka shigar da shi wuta to faqad akhzaytahu ka riga ka gama wulakanta shi wulakanci na ƙarshe da zaki gani Allah ya kiyaye a ta yadda alkiyama a ce a kai ki wuta duk wacce ta ga wannan to ta gama ganin wulakanci na ƙarshe saboda ita wuta ba idan za a kai mutum ba ba cewa za a yi ba a'a ga hanya nan ko ko a kamar yadda a nan duniya in za a kai mutum firizin ake hada shi da ma'aikacin firizin ya raka shi a'a sai an kifa fuskan mutum a ƙasa tukunna sannan haka za a ja shi fuskar shi na ƙasa haka za a ja mutum a kai shi wuta sannan Allah ya tsara faɗa mana ya ce wa ibadun rahman allazina ne yamshuna alal ardi haunan wa idha qatabahum aljahiluna qalu salama sai ya ce tuna da yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ce wanda ya wa ibadun rahman wannan dalili ne akan duk wanda ya siffantu da wannan sifar to Allah zai masa rahama gobe alkiyama sai ya ce walladina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannan. Wainda suke yin addu'a suna cewa Allah ka karkatan mana da azabar jahannama inna azabaha na garama domin azabar jahannama in mutum ya shiga lizumtarsa take ba ta rabuwa da shi inna asa'at mustaqarran wa muqama kuma lalle ta yi muni a ce jahannama nan ne wajen zaman mutum nan ne matabbatarsa abin yayi ainihin wato muni ga addu'a da ake yawan maimaitawa kullum shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan waqina azaban da to sai ki duba ki gani a kullum idan gari ya waye daga safa zuwa dare a lokutan da kike yin addu'a so nawa kike roƙon Allah ya tsare ki daga azabar wuta galibin yanzu mutane inda zaka ga za su nemi wani abu to abin da yake da alaka da rayuwarsu ta duniya shi suka fi damuwa da shi wajen neman biyan su ta Allah a wajen Allah ba wai abin da zai biyo kuma bayan ainihin wato rayuwar wani mutum ya siye gida da ya siye gida sai ya ɗauko sai ya zo wajen aribin abi talib sai ya ce masa da Allah ga gida ya siya yana so ya rubuta takarda ya sa hannu ya zama shaida ya cewa ya siya gida a wajen wani da ya karɓi takardar sai Ali bin Abi Talib sai ya rubuta ishtara mayitin min mayitin dara matacci ya siya gida daga matacci sai ya ce lahu arba'atu hudu sannan wannan mataccin da ya siya gida daga matacci yana da iyaka guda hudu yace masa iyakar farko al-haddul awwal yantahi bihi ila al mawt in mutuwa ta zo ya ƙare iyakarsa ta biyu zai zauna a kabari iyakarsa ta uku <clears throat> wato zai tashi ya je ya tsaya gaban Allah na hudu ko a kai mutum aljanna ko a kai shi wuta wannan shine abin da zai faru sannan na sha faɗa 'yan kwanakin nan nake cewa yanzu daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu yayi magana da mu a alamin zarra ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku kowa ya amsa ya ce bala Allah haka ake bayan da aka zo duniya ya halarci mutum sai aka turo annabawa don su tunawa mutane wancan alkawarin da aka yi saboda kar mutum ya koma lahira ya je ce shi wallahi bai sani ba ya manta don magana ba ta sani ba to a nan duniya ake yin to wannan daga wancan lokacin da aka yi maganar zuwa ran da kika zo duniya babu mahalukin da ya ya faɗa miki ko shekara miliyan nawa ne na biyu daga ran da kika zo duniya zuwa lokacin da zaki batta shine lokacin bashi da yawa wannan al'ummar annabi ya faɗi cewa mafi yawanci shekarun mu bai wuce 60 ko 70 na tabbatar yanzu a duk garin sakwatan nan idan yanzu aka ce ana so a zagaye ta ana neman mutane masu shekara ɗari-ɗari. to unguwannin ko da za a zagaya kafin a samu mutanen da suke da shekara ɗari-ɗari. to za ku a sha zagaye in an samu sai ka samu duk adadin sakwatan nan da girmanta sai ka samu adadin mutanen watakila ka gaya a ce goma ne ko sha biyar ko ashirin ba su da yawa to wanda rayuwarsa kwata-kwata ya daɗe a duniya bai wuce shekara ɗari ba in yayi to sannan bayan rayuwar ta ƙare idan mutum ya je zauna a kabari babu mahalukin da zai iya faɗa miki shekara miliyan kuma nawa zaki kafin Allah ya tashi alkiyama babu yanzu akwai mutane na nan kwanci a ƙasa ba wanda ya san ko shekara nawa suka yi kuma ba wanda ya san har yaushe za a gama wannan zama to kada mutum ya bari ɗan shekaru irin wannan 60 ko 70 80 wanda ba su da yawa ya ruguza wa kansa abinda zai biyo bayan rayu wanda ba wanda ya san adadinsa in ba Allah subhanahu wata'ala ba hadisi ya tabbata a cikin littafin al Muslim ya kawo shi babu arzi maq'adil mai min jannati nari alaihi alayhi babin da ke magana cewa abinda za a dinga giddowa matacce a cikin kabari na matsalar aljanna ko wuta sannan da kuma tabbatar da cewa akwai azaba a kabari sannan da kuma neman tsari ga Allah akan azaba kabari din zaid bin sabir yake cewa bainaman nabi sallallahu alaihi wasallama fi ha'idin libanin najjar wata rana annabi yana cikin tafiya ya zo wajen wata wato wata gona ta wasu mutane wato wata kabila ana ce mata banin najjar ala bagalatin lahu wa nahnu ma'ahu yana kan taguwarsa alhali muna tare da shi idan hadat bihi fakadat tulqihi sai taguwar ta karkace ga hanyar da ya kamata ta bi sai ba nan ta ba saura kadan ta kayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idan akbur sittatun aw khamsatun aw arba'atun sai ga kaburbura guda biyar ko shida ko hudu ƙala sai yake cewa kana ya ƙulu aljurai juraidi yana cewa faƙala sai annabi ya ce man ya arifu a sahaba hazihil akbar a cikin kuwa ya san ma'abuta waɗannan kabarbaran faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ana ne ƙala sai ya ce fa mata ha'ula'i yaushe waɗannan suka mutu fa mata mata ha'ula'i yaushe waɗannan suka mutu ƙala sai yace mato fil ishiraki sun mutu a cikin shirka da Allah ne faƙali sai annabi ya ce musu inna hadhihi al'ummar tubtala fi quburiha wannan al'ummar da kuke ganinta za a jarrabe ta a cikin ƙabarinta. domin daga ran da kika mutu aka saki kabari zaki ga munkar zaki ga nake idan suka tashi zuwa da katuwar guduma kowa zai tawa hannun shi kuma ana rufe ki ɗaya kunnen ki na sama zai ji ƙarar takalman mutane za su dawo gida ɗaya kunnen ki na ƙasa yana dinga sunan za su taso su yi miki tambaya ke sa nake cewa ya kamata a dinga samun lokaci malam bello ana ɗiban matan nan ana kai su makabarta suna ganin inda ake na mutum kuma in san samu ne in za a je ziyarar wata ta ba da management ɗinta a gwada a haɗa kabari daidai ita idan ta je ta gwada shiga ta gani na sha faɗa wasu ba su yadda ba sun je sun gwada sun gani wasu maza ne yanzu inda za a ɗauki daidai ke a je a haƙa kabari idan aka je aka haƙa kabarin idan kika shiga kika kwanta irin yadda ake sa matacce wala ba za ki iya fitowa ba sai an kama miki kin fito to yanzu inda ranki ke kika shiga kin kasa fita ran da kuma shigar da ke aka yi ba ai kun ga sai da haji to shine sai annabi yake cewa falaula Allah tadafanu ba dan kada ku daina zuwa binne mamata ba Lada Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u min. annabi yace wallahi da na roki Allah ya ji yadda ku irin irin yadda nake ji idan ana wani kabari a kaba in yanzu akwai makabarta nan unguwa kin zo wucewa da rana ko da dare kika ji ana dukan wani a wajen waye zai ƙara zama unguwa ba wanda zai ƙara sun maƙaƙabala alaina bi waje yi sannan sai annabi ya fuskanto da fuskar sai fuskanci mutane a ƙalis sai ya ce musu ta'awwazu billahi min azabin nari annabi ya ce musu ku dinga roƙon Allah ya tsare ku daga azabar wuta Ƙalu suka ce na uzu billahi min azabin nari muna neman Allah ya tsare mu daga azabar wuta da aka shi yasa za ku ga daga cikin azkar ɗin da ake bayan sallar farilla galibi za ku samu akwai addu'o'in da ake waɗanda suke da alaƙa da neman tsari da wuta Allah madaukakin sarki ya raba mu da wuta wuta tana da ƙofofi wato tana da sunaye na farko daga cikin sunayenta akwai jahannama shi kuma aljaham daga game fuska ne Allah ya kira ta ya ce mata jahannama ne saboda yadda za ta game mutum da ko'ina ta bala'i ke sa ake ce mata jahannama Allah ya ce yau mai da'una ila nari jahannama a ranar da za a kira mutane zuwa ga wutar jahannama ko za a tunkuɗa su zuwa ga wutar jahannama tunkuɗawa sannan daga cikin sunayenta akwai laza Allah ya ce kalla inna ha laza laza'atin lishawa ana ce mata lazani saboda wuta ce da take tsaye fatan mutum sannan akwai alhutsama Allah ya ce wa ma adraka mal hutsama sai ce narul lahil muqada allati tattaliu ala al-af'in wutar da saboda bala'i in ta kama mutum mutum har zuciyar mutum sai ta taba Allah ya ce inna alaihim musa da fi amadin sannan akwai sa'ira Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sannan ya ce balkar zabo bisa wayannan mutanen sun karye ta alkiyama ne Allah ya ce wa a tadana liman kazzaba bisa'ati sa'ira duk wanda ya karye ta alkiyama kuma masa tattalin sai yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami olaha ta tagayyuzan idan ainihin wato idza ra'atuhum idan ta gansu min makanin ba'idin tun daga waje mai nisa فسمعوا لها تبيضا ذات دي وان إرن روري وزفيرا لكم إيه تتكرر إتا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا idan aka ɗauke su aka jefa su a wani waje mai kunci a cikinta muƙarranina sannan suna ɗaɗɗaure wato da na hunalika subura a can ne zaka ji mutum yana kiran halaka Allah zai ce la da ulyoma suburan wahidan wa da suburan kafira. kada ka kira halaka kwaya ɗaya yau ka kira halaka da yawa don haka Allah zai ce musu kul a zalika khairu yanzu wannan wutar ita ce za ta zama alheri ko ku aljanna ai ba ita bace mafi alheri to akwai ainihin wato sa'ira yana daga cikin sunayen wutar jahannama sannan akwai sakara Allah ya ce yau mai sabuna finnari ala wujuhim sai ce zuku masa sakar sannan ya ce sa'uslihi sakar da sannu sai na sanya cikin wutar saƙara wa ma adraka ma saƙar menene saƙara Allah ya ce la ji wa tadar wata wuta ce da in aka sata duk wani abu na jikin ɗan adam ba ta bari shi sai ta kai shi ƙasa tukunna sannan kuma a dawo da mutum yadda yake kun san idan Allah zai wa mutane azaba na daga cikin abin da zai tayar wa da ƴan wuta hankali shine a zo da mutuwar asurar rago mutane na kallanta a kashe ta idan aka saka mutum Allah ya kiyaye mutum sai ya yi burin ina ma ya mutu kuma ba yadda za a iya mutu to shi ya sa sannan azabar wuta karuwa take idan yau mala'ika ya daki mutum da guduma ya kwada masa guduma sau ɗari to gobe ƙara mazi idan jibi ta yi to bala'in jibi ya fa na yau kullum haka abin yake Allah ya ce fala yukaffafu anhumul azabu babu yadda za a yi a sassautawa mutum haka abin zai ci gaba da tafiya sannan yana daga ciki wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa akwai aljahim khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu sannan yana daga cikin sunayenta akwai alhawiya Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya sai ce narun hami wuta ce mai tsananin kuna al ibn ibnu yake cewa abin abinda yasa Allah ya ce mata fa’un mu hawiya yanzu idan yaron yana kuka yanzu ya kike masa ba ɗakko shi kike ki rungume shi ba kina kokarin ki lallashe shi to idan mutum yana wuta Allah ya kiyaye in yana kuka a cikinta ita wutar ɗauka take bala'in bai ishe shi ba ne sai ta ƙara ɗiɗiyo shi kamar yadda ko gama mace idan yaron ta yana kuka take kokarin wajen tattaro yaron ta rungume shi dan ta lallashe shi to mutum yana cikin wuta da zaran yin ihu to ita wutar ɗauka take bala'in bai ishe shi ba sai ta ƙara tattaro shi shi yasa Allah yake mata fa ummuhu ainihin wato hawiya uwarsa ita ce hawiya Allah ka tsare mu sannan ana ce masa darul bawar gidan halaka Allah ya ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum darul bawar sannan kuma jahannama tana da kofofi guda bakwai Allah ya faɗa ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsur tana da kofofi guda bakwai kowace kofa kuma an karkasa ta da sunanta to jiya na faɗa a wajen karatu da yamma nace Allah da ya tashi sai ya madan adam kuma gaɓoɓi guda bakwai masu hatsari dan ya dace da waɗannan ƙofofin guda bakwai da Allah ya faɗa kuma in mutum ya samu kansa a ɗaya daga cikin ƙofa ta jahannama guda ku ya samu kansa ɗaya daga ciki to za ku ga cewa zai yi wahala ba ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin ya biye ma wani ba na farko akwai ido ɗaya na biyu akwai baki sannan na uku akwai kunne da Allah ya yi ma ɗan adam baki ba a yi masa shi ba don duk abin da shiga dama ke faɗa yana da control idan abu na alheri ne ke faɗan ba na alheri ba ne kar a dinga jin shi a baki. ɗaya na biyu akwai ido da aka yi miki ido ba a yi miki shi ba don duk abin da kika ga dama ki buɗe ki kalla yana da ƙa'ida idan abu na alheri ne ki ci gaba da kallo in ba na alheri ba ne to ki yanke alaƙa da shi sannan na uku akwai kunne na hudu akwai hannaye galibi idan aka ce ana sace-sace a gidan biki da mai galibin mata a ɗauke wayan wannan a buɗe duka wannan a ɗauka da mai ake da hannu sannan na biyar akwai ƙafafu dukkan inda za a tattaka a je a wani aiki na ɓanna to ƙafa ita ce za ka je ta taka sannan kuma idan an ji hannu sai a aiwatar sannan na shida akwai ciki da gaba da zaren mutum ya riga ya ci abinci ya ƙoshi to daga nan kuma sha'awa za ta motsa to ita kuma sha'awan ko a aiwatar da ita inda Allah yake so ko kuma aka san haka shi yasa za ku ga da annabi yana kafi a masallaci matar shi safiya ta zo kawo masa ziyara lokacin da ta zo kawo masa ziyara bayan sun yi doguwar fira da shi ta tashi za ta tafi annabi ya kama hannunta zai raka ta suna karyo kwana sai wasu sabai suka gan shi sai suka sauri sai suka juya sai annabi ya ce musu ala kuma ku tsaya kun ganta wanda wanda ce matata ce suka ce haba ya rasulullah ya ce a'a na yi muku haka ne kada shi ya je raya muku wani abu sai ku shiga cikin matsala daga lokacin da shi ya je ya fara raya muku cewa anya ku ba annabin ku kuka gani da wata mata ba kun kun shiga matsala sai ya ce musu saboda na san inna shaytana yajri min ibn adam shaytan yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana me yasa yanzu cikin ramadana galibi abinda mutum yake iya yi na ya sabura wajen sabon Allah yanzu ba zai iya ba saboda da kin ci abinci jini yana circulating a jikinki da kyau in ba kina jin yunwa to jini bai circulating a jikinki kamar yadda idan kin ci abinci kin koshi to gwargwadon kuma yadda jini ke yawo a jikin ɗan adam gwargwadon yadda shedan yake da tasiri gudun zuga cikin banna gwargwadon yadda jinin yake takurwa bai motsuwa da ke gwargwadon yadda shi ma shi ɗan yake da takurwa wajen ziga mutum cikin aikin abin da ya shafi banna to akwai ciki sannan akwai gaba sannan abu na shida na bakwai ita ce zuciya ita ce take jagorancinsu wajen wa'annan a aiwatar da su wajen aikin alheri ko kada a yi da haka ya tabbata a hadisin ibn sa'ad wa an bin amr al-islami yake cewa annabi ya faɗi cewa aljannatu laha samaniyatu abwab wan naru laha sab'atu abwabin wuta tana da ƙofofi guda bakwai ibnu jarayd yake cewa ƙofofinta guda bakwai na farko sune akwai jahannama akwai laza akwai hutsama akwai sa'ira akwai takara sannan akwai jahim sannan akwai ainihin wato hawiya kuma sannan jahannama yadda kuka ga idan yanzu an gama ramadana idan an ce ashirin da tara ana tunanin gobe za a yi sallah ko ashirin da takwas gobe za a yi sallah ai za ku ga unguwanni-unguwanni ana kawo shanu za ku ga sa an ɗauro masa igiya a gaba an ɗauro masa igiya a baya za a tawo da shi ko jahannama haka za a yi mata Allah madaukakin sarki ya ce waji a yawma izin bi jahannama za a zo da jahannama ranan da an taho da ita yawma izin ya tazakkarul insan ranan ne duk abin da kika yi tun daga ran da kika balaga har ran da kika mutu kika koma zuwa ga Allah ranan ki sai ta tuna mai faru yawma izin ya tazakkarul insan ranar da mutum zai tuna duk abin da ya faru a rayuwarsa to idan aka tashi za a ɗauko ta za a taho da ita annabi ya faɗi cewa yi uta bi jahannama yawma idan laha saba'una zimar za a zo da jahannama tana da linzami dubu saba'in sannan kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne ke rike da shi haka za a taho da ita yadda ko ga ranar sallah an taho da sa ana a gafara a gafara to haka za a taho da jahannama ana tirka-tirka da ita da mala'iku sun taho da ita kowane linzami kwaya ɗaya cikin dubu saba'in ɗin nan mala'ika dubu saba'in ne ke rike da shi haka za a zo da ita to shi yasa an mutum ya ga bala'in ya ga tashin hankalin to shi da kanshi a rayuwar shi duk abin da ya faru tun daga ran da aka buɗe masa fayil har ran da ya faɗi ya koma zuwa ga Allah sai ya tuna me ya faru saboda zai ga bai taɓa ganin tashin hankali ba a rayuwar shi irin wannan wata maganar annabi cewa ya mamin min ahadin illa sayukallimuhu yukallimu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya kowaye shi a cikin ku da sannu akwai lokacin da Allah sai yayi magana da shi annabi yace laisa bainahu wa bainahu turjuman akwai ran da za zo Allah zai tsaye da ke zai tambaye ki tsakanin ke da shi babu wani wanda zai miki translation wai Allah yana tambayar ki baki gane me yake nufi ba da haka a nemo wani ya fassara miki mai Allah ke nufi a'a zai tambaye ki kuma za ki ji tambayar kuma sai kin bada amsa annabi ya ce fayin yi mana min mutum zai duba nan damansa fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai sai abin da ya zo da shi na aiki wa a ashma'a minhu mutum zai duba hagu fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai sai abin da ya zo da shi na aiki sannan kuma a nan gaban shi ga yana kallo wayannan shine dan haka jahannama na da fadi ya tabbata hadisi a cikin muslim da kuma muslim na da imamu ahmad hadisin abu huraira yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna wajen annabi wata rana ba sami ina wajabatan sai muka ji karan wani abu ya faɗi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masu habbai sadaruna ma hada kun san wannan karar da kuka ji yanzu kun san ko na menene fa qulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai annabi yace musu hada hajarur rumiya bihi fi jahannam wannan wani katon dutse ne aka dauka aka jefa a jahannama منذ shekara خريقا yana tafiya. سبعين ya تفيا فهو يهوي في النار سيو يفعل في كرشي tunda aka saki dutsen shekara 70 yayi yana tafiya sai yau dutsen ya kai ƙarshe in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal'ana intaha ila bata fasami'tum wajabataha daka yau ne ya faɗi ƙasa shi yasa ana zaune kuka ji ainihin wato ƙalar dutsen wannan yana daga ciki sannan kuma jahannama tana da tsananin zafi ya tabbata a cikin hadisin muslim da ibnu mahda da musulun na imam ahmad hadisin anas dan maliku annabi yake cewa uta bi an ami ahalin duniya min ahalin nari wa malkiyama za a zo da mafi jin daɗin mutanen duniya a wannan rayuwar a ɗauko wanda ya fi kowa jin daɗi wa yi ƙalu sai a ce igmisuhu finari ramsatar sai a ce ku sashi cikin wuta kudan nutsar da shi fa yi guma su idan aka sa mutum wuta aka tsoma shi tsaya aka fito da shi sun mai yi ƙali lahu sannan sai a ce masa yabna adam ya kai ɗan adam halin ra'aita khairan ƙattu hal marra bika na'imin ƙattun za a tambaye mutum a ce tun da kake a rayuwarka ka taɓa jin wani alheri ka taɓa jin labarin ka taɓa jin wata ni'ima kuwa sai ƙuri sai ce wallahi ya rabbi ma ra'aitu khairan ƙattu wala ƙurrata aini ƙattu zai ce shi tun da yake a rayuwar shi bai taɓa jin wani abu da ake ce masa daɗi ba bai ma taɓa samun labarin wani abu ya sunansa alheri ba sannan wannan wutar da muke amfani da ita da ta nefa da duk wacce kuka sani idan kuka haɗa ta annabi ya ce kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta lahira yanzu ba wannan wutar nefa ba ce yanzu a cikin kunan dan Allah wacece ce yanzu idan aka zaro wayan nan a fili aka bata aka ce ta riƙe negative ɗin da positive ɗin za ta iya riƙe minti goma wace ce ku je inda ake harkar mai ko inda ake narka rodi irin su Legas da sauransu in ka je gidan rodi za ku ga an ɗauko gwangwanin tirela bodin ta inda ake sarrafa ƙarfe idan aka ɗauko shi wannan bodin na tirela akwai wutar da daga an saka shi cikin minti ɗaya biyu ta narka ƙarfa duk girman shi wutar da ake amfani da ita a npc wajen sarrafa mai da waye da waye da wasu abubuwa wannan da ake amfani da ita wajen dafa ruwan zafi ko kaza ko kaza ya ce ba ta wuce jikiri ɗari ko kaza ko kaza amma waccan tana kaiwa dubu akwai inda wallahi idan aka ɗauki mutum aka saka shi a minti ɗaya da ƙashinsa da namansa da ɓargon da komai ba za a gani ba ta riga ta bi ta kanshi ta gama da shi kuna kallon yadda yanzu gobara idan aka yi in ta kama mutum ta cinye shi wani idan ka kallon shi ba za ka so ka ƙara kallon shi ba amma duk wannan bala'in wutar fa idan ka tattara shi wannan wutar ta duniya kaf annabi ya ce kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta la'ira sannan a je a ce kuma nan ne fannin inda mutum zai zauna ai kun san ku akwai matsala Allah ya kiyaye sannan yadda za a taho da mutum tun daga wajen shiga wutar jihar zaman Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato kiyaye idan an tashi ita shiga aljanna kamar yadda bayani zai zo gobe to kamar shiga gwamnan house ne a nan duniya ko sama da haka shiga kuma wuta yadda kuka san shiga prison ne yanzu a nan duniya idan za a kai mutum prison ga sunan da ya ga sunan shi ga laifin da ya daga kotun da aka yake tsin idan an taho da shi ana zuwa bakin prison wayanda suke droba ne bayan sun karba don su wulakanta shi sun fara tambayan to me ya faru gashi ba sun gani a rubuce sai sun fara wulakanta mutum tukunna wai me ya faru ya aka to haka wuta akwai wanda Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumuran idan aka koro su jama'a jama'a sannan wajen korowansa tafi jahannama ba wai kyale mutum za a yi bai ta a'a sai an ja mutum tukunna ta fuskar shi sannan za a tafi da shi idan suka riga suka zo mala'ikun da ke tsaron wutar don su wulaƙanta mutum tambaya ta farko da za su mece sun ce masu alam ya cikin nazir wakai don Allah baka jana wazi ba ne wake baki jana wazi ba ne gashi sun gani ga laifin da kika yi saboda shi za ki tafuta wannan tambayar da za ka fara yi alam ya atikum nazir ba ke ji wa'azi ba ne tambaya ce ta ana so sai an fusa ta mutum a wulaƙanta shi sai mutum ya ba ta amsa ya ce kalu bala qad ja'ana nazir eh gaskiya mun ji ana wa'azi ba amma ba zaba na muka ce ƙarya ne muka ta wannan shine abin da ya ja mana ainihin wato matsala to akwai yadda za a shiga kuma wutan bayan tahowa Allah ya faɗa ya ce wa yau mana ashuruhum wani hashiruhun yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa za mu tayar da su ranar alkiyama umyan makafi sannan kurame bebaye Allah ya ce ma'awahum jahannam kullama kabazzidnahum Ina. duk lokacin da wutar da mutum yake ciki tayi sanyi to akwai mala'ikan da za a sa ya ƙara rura wutar yanzu taro ne za a yi taron da duk duniya idan aka yi wannan taron aka watsi ba za a ƙarin irin shi ba sai kika yi rashin sa'a sai kika tashi ba ta gani ba ta ji eh umuyan ga makanta ga bebantaka ga kurmantaka duk wanda ya tashi wanda ta kanki zai biya wuce tunda kowa ta kanshi yake tunda mutum bai gani kowa ko yana neman ta yadda zai tsira kowa ta kansa yake tunda ba kya ji ba kya gani ga kowa ta kan mutum zai bi sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa taral yau ma'idan idan na fil asfar za ku ga waɗanda suke masu laifi ne a wannan ranar? an haɗa cikin mari an ɗaure. sannan Allah ya ce sarabilu ƙasara ne. wandan da za a yi musu na ƙasaran ne Ƙasaran wani nau'i ne na sanadari shi kan shi bala'i ne yana daga cikin abubuwan da suke da ɗaukar zafi da riƙe wuta sannan wata ga shawo a homin nar sannan kuma fuskar su Allah maɗaukakin sarki ya ce wuta sai ya lullube shi liyadda ziyar lahu kulla nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce walau tara idu wuqifu ala rabbihim na za ka ga mutane lokacin da za a tsayar da su a gaban Allah qala Allah zai ce musu alaysa hadha bil haqq wannan ashe ba gaskiya bane guda ba mun sha bayani muka ce akwai tambaya guda takwas za a yi miki hudu a kabari za a yi miki hudu idan kika tsaya gaban Allah to ki roƙi Allah kada Allah ya sa a miki ta tara duk wacce aka yi tambaya ta tara na rantsi da Allah ba ta da amsar da za ta bari sai dai ta fuskanta tambaya hudu a kabari daga ran da kika mutu za a tambaye ki man rabbuki man nabiyuki wa ma dinuki wa ma ilmuki in kin amsa an wuce nan ran da kika je gaban Allah kika tsaya annabi ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikin mutanen duniya ko waye ko la tazulu qadama adun hatta yus'ala sai an tambaye ki an umrihi fi ma afnahu rayuwarki shekara 50 kika yi 60 70 80 ya aka rayuwar ta kare bayani sannan sai an tambaye mutum an shababihi fi ma abla sannan kike matashiya samartaka yarinta ni'ima ne amma waɗanda suke kanana ne ba za su gane ba sai idan girma ya zo musu nan gaba za su gane sun bari wani lokaci wanda bai kamata ya kubuce musu ba ya kubuce musu an shababi za a tambayi mutum akan samartakarsa yarintarsa fi ma a ina ya karar da ita sannan sai an tambayi mutum an malihi a kan kudin shi min aina ka sabahu ina ka samu sannan a ina ka kashe kudin kacce dauka cewa yanzu ki hajji ya ce kina kasuwanci kina samun kudi kina da dama da yadda ke ga dama ki kashe kudin ki wala ba haka abun yake ba in kin samu ta hanyar da ya dace to sai kin kashe kudin ta hanyar da ya dace sannan za ki zauna lafiya za a tambayi mutum an malihi ina aka samu ya aka aka kashe sannan sai an tambayi mutum an ilmihi ma za a milabi kin yi karatu eh to ya aka yi in kuma baki karatun ba shi ma wani bala'i ne mai zaman kai to wannan ta tara ita ce wacce Allah madaukakin sarki zai ce walau tara idu wuqifu ala rabbihim da ka ga lokacin da za a tsayar da su a wajen ubangijinsu daga zaran Allah ya tambayi mutum yace alaysa hada bil haqq ashe wannan wutan ba gaskiya ce? to wanda da aka tambaye shi aka ga jahannama aka ce ashe wannan wutar ba gaskiya ba ce to wallahi mutum ba wani abu da zai ba da amsa sai dai ce qalu bala wa rabbina to Allah zai ce qala fadhuqu al'azab bima kuntum sai a ce to shiga da an tambaya an ce wannan ba wuta ba ce eh to shiga kina jin an tambaye ki an ce alaysa hadha bil wannan wutar yanzu ba gaskiya ba ce to ba kuma wata amsa da zaki iya bayarwa sai dai kawai ki buta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ka nisanta mu daga wutan nan sannan Allah ya ce fawailun yawma idil lil Allah alladhina hum fi khawdin yal'abun wa'anda suke kutsawa cikin kowace irin banta yawma yud'auna ila nari jahannama da'a ranar da za a tunkuda su zuwa ga jahannama tunkudawa kuma ba fa mutum bane zai tunkuda a mala'ika ne mai tunkuda mutum za a tafi Allah madaukakin sarki yace kun ga a ce mala'ika ya tunkuda mutum ai ba karamin matsala ba ne saboda adawa mutane ne da suke da mugun tsananin karfi yana daga cikin abin da Allah ya ce hal su hissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza tunda kike yawo a doron duniyar nan kin taba ganin wani mutum da ya ce miki ya ga ragowan ba'ade ko ba samu ne amma duk wannan karfin da suke da shi ba da suka yi ma Allah tsagiranci mala'ika aka tuba shi kuma mala'ikan da ya zo ba kowa aka dinga yi ba kitikir kitikir a'a kamar ni ne ina zaune a haka sai musu tsawa yake musu kai shi shikenan magana ta ƙari ba. to irin wannan mala'ikan da yake da wannan ƙarfin da zai kalli waɗancan mutanen ƙarfa ba ya musu tsawa magana ta ƙari to shi za a sa a ce dinga tun kuɗa mutum zai kai shi jahannama yau mai da'auna ila nari jahannama da'a Allah zai ce hadhihi narul lati kuntum biha tukadzib wannan ita ce wutar da kuke ganin kamar ƙarya ce zai ce afasirun hada am amtum la tubsiru yanzu wannan wutar rufa idan ne ko ku a'a yanzu daga siga ta kuna gani to idan aka dauki mutum aka saka shi a wuta to Allah zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko ki haƙuri ko Allah ya sa kada ki hakuri ba abinda zaki Allah ya ji tausayi inda mutum zai shiga wuta Allah ya kiyaye ya koma gefe tunda aka sashi ko tari bai taba yi saboda tsabar dauriya ba abinda zaka yi Allah ya ce to ya kamata a tausaya ma wani inda dai tunda aka shigo wutan nan ko tari bai ma to a dan turo shi da ina inda za a saka mutum saboda bala'in ihu da raki ji ya cika wajen da ihu da hayaniya ba abin da mutum zai a ce to wannan saboda ya taka ihu da rakin da yake ya kamata a dan tausaya mai da an saka mutum ciki Allah zai ce izbiru aw la tazbiru sawa'un alaikum ba nan duniya ba an ce mutum ya hakuri ya tsaya ya ba Allah ya ki to da mutum ya shiga wata sai a ce to yanzu isbiru aw la tazbiru ko kai hakuri ko Allah ya sa kada kai hakuri duk ɗaya ne yanzu ba wani bambanci yanzu Allah ta'ala ya shirye da mu mai kamera yana nuna cewa lokaci yayi ba kuma abinda za mu faɗa ya ƙare ba ne akwai girman yan wuta kamar yadda muka faɗa annabi ya ce ma bai na manki bil kafiri sinnari masiru ta ta ayyamin lirrafi bil masri ka faɗa ɗan wuta idan za a sashi a wuta ka faɗarsa annabi ya ce sai an nemo mutum mai mugun sauri da abin hawa mai sauri sai ya yi tafiya kwana uku sannan zai iya kaiwa tsakanin manki wato ma baina man kibe wato alkabir tsakanin daga nan zuwa nan kafadarsa nan ya kai tafiya kwana uku ya girma mutum zai zama eh sannan wagilar da jildihi isnani wa saba'una zira'a yanzu fatar ki zira'i nawa ne amma idan mutum ya shiga wata wannan fatar kaurinta sai an mai da ita ya kai wajen zara'i saba'in da wajen biyu bi zara'il jabbar da wani zara'in wani sarki da ake ce masa jabbar a kasar yaman babba ne da Allah ya ba shi jira'i. sannan wa dirsuhu misla sannan kuma haƙorin mutum idan ɗan wuta ne haƙorinsa ya kai girman dutsen uhudu bai baida kamar ainihin wa fakhidhu bai baida wa maqaduhu minan nari kama bai na wal madina wajen da mutum zai zauna shi kaɗai ya kai daga makka zuwa madina shi kaɗai. wajen da mutum zai zauna wanda ya sani kuwa daga makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 sai a ce tolon wajen zaman ki ne ki kadai a mai da mutum narke ke mala'iku su ta dukan suna jin daɗi allah maɗaukacin sarki ya kiyaye sannan akwai abincin yan wuta akwai abinci na yan wuta abinci ne wanda ba zai wadatar da ke ba zai hana ki jin ba amma wallahi sai kin ci Allah ya faɗi cewa a zalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqum yanzu wannan shine masaukin da ya fi alheri ko ko shijaratul zaqum Allah yace inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin mun sanya ta ta zamanto jarrabawa ga azzalimai sai yace innaha shajaratun takhruju fi asli al kun ga bishiya yanzu ba sai idan an shuka ta ana ba ta ruwa bane za ka taso ta girma ya ita wannan bishiyar dan bala'i a wuta ma ta taso a wuta ta taso a nan ta girma sannan Allah ya ce tsal'uha ka annaha ru'usu shiyadin ganyayenta idan ka ganshi kaman kan aljanu ne la'akiluna minha famalikuna minha albutun Allah ya ce ita za su dinga ci kuma ita za su dinga cika cikin su da ita thumma inna lahum alaiha la min hamim thumma inna marji'ahum la ila jahim in za su ci abinci sai a ɗan fito da su gebe in sun ci sai a mayar da su zuwa ga ainihin wato asalin ainihin wato wutar duka wannan sannan bayan wannan shajaratun zakum da Allah ya faɗa ga tafasasshen ruwan zafi da Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wato cikin suratul kahfi yake cewa wato bayan ya faɗi cewa eh, man sha'a falyuzum man sha'a falyub inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughafu bima'in kalmuhl yashil wujuh ruwa ne saboda tsabar bala'in zafin shi da kin yi haka kafin ma ki kai baki fatan naman mutum za ka kwaye ta faɗo ciki wannan shine ruwan da za a dinga sha a cikin wutar ainihin wato ainihin wato jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah ya faɗa shi yace kalmuhul yaghli fil butun ka gali da hannu yadda kuka san tafarfasashen ruwa na yi to haka idan mutum kuma ya sha a cikin shi zai dinga yi sannan Allah ya ce khuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim in ya gama kuma yadda shi zuwa ga tsakiyar jihin gayan ga ruwa mutum ya sha ga itace na wuta ga na wuta sannan Allah ya ce sun masubbu fauka ra'asihi min min azabil hamim sannan ku dinga kuma an taya masa ruwan zafin kan shi Allah ya ce zuk ka ɗanɗani bala'i saboda in naka antal azizul karim ai kai babba ne a duniya buwaye ne kai gagararre ne sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a wani wajen yake cewa shi wannan abincin wujuhun yau mai idan khashi'a amilatun nasu ba sai ta lanaran ami za ta ƙoni da wuta mai tsananin ƙuna sai ce ta tsamin ainihin amiya laisa lahun ta'amun illa min dare ba su da abinci sai dare shi ne sun ce dare wani abinci ne wanda yake da kamar kaya haka don haka allah ya ce la su mini wa layi guni min ju sannan akwai wa ta'amun za abinci abucin makura za ka ci ya makure maka waya kuma dole sai mutum ya ci babu yadda ya iya sannan akwai gislin Allah ya ce wala ta'amun illa min gislin ba su da wani abinci sai gislin shi wannan gislin na Allah ya ce la ya akuluhu illa al-khati'un ba wanda za su ci wannan abincin sai mutane wanda suke da ganganci gurin saba ma Allah da haka wasu ka ce gislin din nan shine ruwan kurji da yake fita haɗe da jini na gaban mazinata da wannan shi za a tattara a jahannama ya zamanto kuma shine abincinsu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka ana nuna mun cewa lokaci yayi amma zan tsaya anan ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad Abdullahi dan Abbas yake cewa qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sun maƙala sannan sai annabi ya ce lau an na ƙasarafin minas zaƙomi ƙudirar fil'ar annabi ya ce wannan itaciyar ta zaƙum da allah ya faɗa da ƙwaya ɗaya daga cikinta zai faɗo duniya yanzu la'absadat ala ahalin duniya ma'aishatan da duk abin da ke duniya sai ta lalata shi ganyenta ƙwaya ɗaya annabi ya ce da zai faɗo duniya yanzu wallahi da duk abin da ke duniya sai ta lalata shi Shi ne ya ce fa kaifa biman huwa ta'amuhu wa laysa lahu ta'amun ghayruhu ya kuma wanda ya je lahira aka ce wannan shine abincin da zai ci banda shi ba wani abinci da zai ci ai kun ga an shiga matsala ai Allah ta'ala ya raba mu da wutan nan Allah ka sa muna daga cikin waɗanda ko motsin ta ma ba za su ji ba alkiyama abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana naga akwai kamar akwai tambaya ko ya za yi to bismillah eh bismillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina gode wa ina wanda ya da kuma yake wata da fara mana dama ba dama na da wannan wa'adi da ya fara muhimmanci da da ya fara Allah. lafiya allah ya kara masa imani ma mata bayanin abin da ake nufi da jihadi jihadin mata saboda a da aiki aiki sai a ce su da yara radonsa da dakinsa da yaushe sun da ke raba masa abinci to Allah ya kiyaye ko shakka babu kamar yadda ta bayani akwai jihadi na mata kuma mun sha yin bayani muka ce na daga cikin dalilan da ke sa Allah ya aiko annabawa a dalili ne guda biyu kawai yadda mutane za su gyara alaƙarsu da Allah sannan su gyara alaƙarsu isu isu wannan na daga cikin dalili da haka in mace alaƙarta da Allah ta yi kyau amma tsakaninta da mijin akwai matsala to tana da matsala idan mace alaƙarta da miji ba ta da matsala amma alaƙarta da Allah akwai matsala to akwai matsala irin wannan abin yake bayuwa zuwa ga in ya zama to yan aikin da aka ɗauko watakila tana da yarinta sama da matar take ga matsala ya biyu ma ko dai kiga daga ƙarshe ta bayyana cewa mutum yana da alaƙa da matar ta hanyar lalata da yarinyar ko kuma daga ƙarshe mai sauƙi-sauƙi shine wanda zai zo ya ce daga baya yarinyar ta mai aurenta zai to daga nan ne kuma za a fara tayar da ƙura a ce ba a isa ma ai wannan cin amana ne bayan kuma ita ta fara cin amana kanta da kanta da haka akwai abin da mace duk matsayinta a rayuwa kacce yarda ta aminta cewa wata mata ce za ta zo rufe mata ita ya kamata ta tsaya taimakanta don ita Allah ya dora ma farko bai dora ma wani ba wannan shine amma aiki na wanke-wanke da waye da waye a cikin gida wannan ba laifi amma abin da yake ya shafi sirri ne na ɗakin wanda daga ita sai mijinta ya kamata a ce ta sani ta bari wata ta zo wannan gaskiya akwai rashin kulawa da kuma rashin yin abin da shi ya kamata za ku ga wasu matan duk irin matsayin da suka kai a rayuwa abincin da da ko da suna su da za su ci wata za ta girka amma abincin da mazansu za su ba ka yadda wata ta girka su za su so da haka yana da kyau mata su yi tunanin yadda za su ɗauki mataki akan waɗannan matsalolin allah ya samu dace sai tambaya da biyu sai kuma mata mata masu rasa yaya idan ya yi na kayan kwalliya ta faru da ce da ta ce ko ana saka a wajen ɗaukuna da bai da kuɗi sai a haɗa da bai kuɗi ta wayannan iyayen iyayen banza ne Allah ya shiryar da su ku sani cewa sa hijabi doka ce daga gurin Allah kamar yadda sallah doka ce daga gurin Allah yanzu ina hukuncin uwar ta hana yadda ta ce ta daina sallah shi yasa dokar da za ta fara ba daga kan ku ta fara ba daga matan da tafi ku ta fara Allah da ya tashi cewa ya ayyu annabi sai shi kulli azwajika ka fada wa matanka kin ko san idan ana magana za a yi alfahari da miji ne idan matar annabi muhammad ta miƙe akwai matar da za ta ƙara miƙewa babu to da su aka fara bayan an ce ƙulle azuwa duka sannan aka ce wa bana banatika da 'ya'yanka 'ya'yan nan na annabi da aka ce ya fara da su a cikinsa akwai na na fatima na na fatima nan ita ce shugaban matan aljanna ga baki ɗaya amma aka ce dokar ta fara da su sannan dalilin wasu daga cikin mata cewa wai yarinyar dan mai zaka sa hijabi ta fita wai in waiwa zai ganta ce yana so to akwai wasu nan suna yawo tsarara kuma ba wanda yake yana son su saboda haka mutum Allah zai ji tsoro Allah ya faɗi cewa man yattaqillaha da Allahu, duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya sa masa mafita sannan maganar da ta yi kullum muna faɗawa iyaye cewa shi ɗan adam da kuke ganin sa yau kake ganin shi gobe baka san me zai zama ba kuma irin wannan abin ya sha faruwa amma mutane ba sa ɗaukan wa'azi da izina da ibra a kai yau za ka iya ganin mutum shi ba kowa ba ne amma gobe Allah ya mai da shi wani abu sannan yau za ka iya ganin mutum yana mataki na sama gobe Allah ya dawo da shi ƙasa shi ya fi komai sauƙi abinda annabi ya ce idan za ku ba da aure ku duba abu bi ne kawai ya ce idan a takun manta zaune dina huwa kulkahu idan mutum ya zo ku duba ku gani yana da addini ɗaya kenan yana da kulku yana da ɗabi'a e ku yadda cewa arziki Allah subhanahu wata'ala shi yake na tabbatar galibin wannan suke da kuɗi yanzu a garin nan inda za a ɗauko su kaso goma daga cikinsu sai kun samu kaso takwas ba iyayensu ba ne suka mutu suka bar kuɗin suka gada Allah ne musu arziki wasu za ka samu asalinsu su ma ba 'ya'yan kowa ba ne daga baya ne Allah ya mai da su wani abu to da in wannan abun ba a kauce masa ba an daina shi to na rantsi da Allah ba kuma za a daina fadawa fitina ba dan dama annabi ya ce wa illa in ko kuka ki to takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir da ku ga banna da kuma fitina mai yawa a dauran kasa wanda ga ta da ana gani labarin da kake ji da yana faruwa a unguwannin da ba na musulmi ba to yanzu sai ka ji labarin yana faruwa a unguwannin musulmi yarinyar ku ta taso ta balaga tana son aure kun kun sa wasu ka'idodin da ma anzalallahu biya min sulta ita kuma tana buƙatar namiji ba yadda za a yi kamar yadda ke ma a matsayin ki na uwa kina da miji in sha'awar ki ta motsa kina da alternative ne kin san inda za ki koma ita kuma inda za ta koma to da haka dole yanzu shi shedan yi ta mata yawo in ba a aure ba ba a sai kawai kaga yarinya daga ƙarshe ta zo ta kawo ma mutane matsala kuma iyayensu suka ba da gudunma a kan irin wannan na haka muna roƙon Allah Allah ya sa a ji kuma Allah ya sa a gyara wannan matsalar Thank ba. amma lokacin da aka sha ruwa na ji a kula da yi kawai ba sai na ya turka da jini to ya haske tun da ba jini ba ne ba za a hukunta cewa wannan jini ba ne ya zo a wannan ainihin wato lokaci kawai za ki ɗauka wani abu ne wallawa alam sai dai kawai za ki la'akari da abin da ya zo a daidai wannan lokacin in yana daga cikin kwanaki ne wanda ya zo wanda kike yin al'ada to shine za a iya tsammanin al'ada ne amma an ba daga cikin kwanakin da kika saba yin al'ada bane ba za a ɗauki wannan abin komai bane wallahi a'lam ina kwana

sai ta ɗauki mataki masu ne wajen karanta azkar ɗin da ya dace da sauraron karatun ƙur'ani da nisantar abubuwa na shirme kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallon fina-finai da kallon hotuna waɗanda ba su ainihin wato dace ba mace ce za ta kwanta sai ta zo ta sa iya bai a kunnanta kuma fm take saurare kuma ba karatu ba ne kiɗa ne to tunda ta riga ta zama karamar a dole ta haɗu da katin shedan da zai taba ta matsala Allah ya kiyaye Assalamu alaikum malam ya zaki in kin matso da kafa ke mutum ya matsa ƙafarsa? sai dai a ci gaba da karantarwa a nuna wa cewa matan yadda ya lizimci maza su daidaita sahu gurin sallah haka ya lizimci mata su dinga daidaita sahu gurin sallah yin sallah ba tare da cikakken sahu ma yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya sa gaba cikin musulmi kaga abin da bai taka kara ya karya ba kuna rikici da mutum akan shi to saba makarantawar annabi yana da yin wannan saboda haka tunatarwa ya kamata a samu masu a wajen sallar dangane da yadda mata ya kamata a ce suna gyara tsawo in kin matso da ki mutum ya matsar da shi ya nuna cewa shi bai da bukatar haɗa kafar kin yi abin da za ki yi sai ki rabu da ita wata kullaha masar a to zai iya ɗauka biyu da ya karatu ko yana abinda malamai suke faɗa yin alaula a lokacin da za a karanta qur'ani yana daga cikin babi ne na mustahabbi babi ne na adabu ba yana daga cikin babi bane na dole dama musulmi ba zai karanta qur'ani ma su yayi alaula da ko da alaula ko ba alaula za a yi karanta qur'ani. shi an so ne in mutum zai yi karatun ya zamanto da alaula ya fi amma ba wanda ya ci in an karanta ƙur'ani ba alaula an yi laifi

sai ya sa kuɗin a hannunsu akwai wanda yake ba su kuɗi ya sa kuɗin a zuciyarsu don Allah ya jarrabe ki kika a wurin mijin da yake gashi da kuɗi amma Allah ya sanya kuɗin a zuciyar shi to kin shiga matsala shi yasa wani magin ma da kalanzir ɗinsa da komai a kirge ki da zaran ya kare lokacin da bai kamata ya kare ba to sai fa an mai bayanin ya aka ya kare dan shi yana ganin dan me za a bar kuɗi na tafiya a banza a iska saboda haka in kika je kika gayyato kawayenki wani dalili da suka ci mai abinci yana lissafa da cewa abincin ya kamata ya kare kwana kaza ne sai aka ce bai kai wato wallahi sai an mai bayanin ya aka yi abincin ya kare saboda kudin a zuciyar shi yake ba a hannun shi yake ba amma masu imani Allah ce ya yi wallazina idan an faƙo lam yusrifu wa lam idan za su ciyar ba a san banna sannan ba a san tsoro wa kana na zalika ba. tsakanin wannan da wannan ake tsayawa sau da haka ina ganin zai fi kyau ita mai wannan matsalar a samu wasu bayan Allah su wa mijin nasiha su nuna masa cewa ɗaukar nauyin iyalansa da ciyar da su da yi musu abin da ya kamata yana daga cikin abin da lada ma Allah zai bashi domin matsalar shi ne. in mutum ya ajiye mace yana kallanta wata kasuwar banza yake ciyarwa bai ɗauka ciyarwar da yake ma lada Allah zai bashi to nan ne matsala take tasowa mutum ya kasa yin abin da Allah ya dora masa yi amma wanda duk ya san cewa idan yi abu wannan abin da yake lada Allah zai ba bashi babu yadda za a yi kyashi ya kasa da gwiwa wajen dau sauke nauyin abin da Allah ya dora masa wannan shine Allah ta'ala ya samu lafiya idan an fahimci wannan ya zama masa ɗabi'a bai to kula ma ba dole sai kun bi masa ba tunda Allah ya hore inda yadda za ku yi sai ku yi farabi da shi ko kun sauke naku nauyin shi na shi nauyin in an je lahira abu ne wanda shi ya sa shafa shi Allah zai tambaya Allahu a'lam Assalamu alaikum malami ne ake biya azumi sai na sai ranka sai ban samu malami ne biya azumi sai na ranka sai ban samu ranka ɗaya ba sai ka hanta mai rufi mana zan ranka wannan azumin bayan mutuwar wannan sai dole sai kin biya eh. ko shekara goma ne sai kin biya kake dauka cewa tun da ramadan ya wuce jike nan kin tun da wancan ramadan din ne ga wani ramadan ya zo ki biya wallahi sai ki biya an kuma baki biya ba kika wasa kika tafi lahira ya ja miki matsala shi yasa ba a so mutum ya dauki dogon lokaci ana bin shi azumi ya kasa biya saboda irin wannan matsala yake haifarwa wannan shine ne malam idan kuraje sun fito sun fito magani kuma idan idan shi ne maganin kuraje to malam ana kai shafawa to ai ba ke bace za ki ce shi ne maganin kuraje likita ne zai faɗa ya ce shi ne maganin kuraje yanzu galibin wa'annan shafe-shafen da mata suke yi wasu kasashen da asali ake shafe shafan nan kasashe ne masu sanyi to kunga bi'a ta saba da nan sannan wasu a ƙa'ida wa'annan min da waye in za a amfani da su sai an je likita ya auna fata mutum da jinin shi sannan a dubu wani mai ya kamata ya amfani da shi amma sunan mutanen mu saboda rashin sanin ya kamata kawai da mutum ya je kasuwa ya ga abu ya mai kawai sai su sai zai da gardabka idan kina da kuraje likitoci ne suka ce wannan shine maganin da zai warkar da kurajen yanzu wannan ya zama babi ne na lalura ita kuma lalura tana halatta abin da ke ko da asalin shi amma in ke ce kawai likitan kanki yanzu ke ce malamar yanzu ke ce kawai kika fitar da hukuncin cewa shine maganin to ai faɗa miki wannan shine saboda haka ba a yin haka kuma ga shi ne likitocin nan na fata yanzu kullun yanzu gargadi suke da shedi da jan kunne akan matsalar da take biyo ba idan an yi wannan shafe-shafen wasu ma yanzu sun daina shafe-shafen allura suke yanzu kaga mace ta koma fara ga baki ɗayanta saboda bala'i Allah ya shirye da mu ko da mutum ya sau wala ban san inda aka samu wannan karatun ba sai ka ce hauka za a yi a tattama wanduna saboda za a yi talla in mace ta riga ta sa hijabi ya kai mata kasa wanda zai rufe kababanta ba shi nan ba ba ya faɗi wannan karatun wallah alam suna nufin cewa ta sa wando ba ta sa riga ba eh. ba na wando dai ta sa amma ta sa hijabi ta in a cikin gida ne a ɗakin mijinta ne ba matsala amma dama ta fito waje daga ita sai hijabi ba riga a cikin ta kaga wannan shi ma akwai tabarruka a ciki wallahu a'lam na fadawa na ko kuma na yi na yi mai kuma sai na dawowa ta ko ne ina ina saman launi cikin da ke samun ke tsawo kuma da ina kamar da ranar yau ni aiwa mai fassara mafarki ko an faɗa miki an ce ne mai fassara mafarki ne duk galibin littattafan da kuke zuwa ku je ku si wani hausa a ce mutum ya ga mafarkin nama kaza ne in mutum ya mafarkin kaza kaza ne in mutum ya duk shirme ne a ciki saboda fassarar mafarki yana da mugun wahala dalilin da ya sa fassarar mafarki yake da wahala dalilai ne kamar haka na farko wanda zai dinga fassara wa mutane mafarki sai ya dinga la'akari hatta halayen mutane yakan yi determinin mai zai faru a wajen fassarar mafarki za ki iya zuwa kin yi mafarki na dogon hannu wannan mata ta yi mafarki ta dogon hannu amma idan halinku ya bambanta wannan mutu ne kirki wannan ba ta kirki ba ce sai zama wannan abin da zai faru da ta dogon hannun za ta zama mai kyauta ne wannan kuma za ta zama ɓarauniya ne kuma duka da iri ɗaya ne al'imamu ibn siri ne yana daga cikin malaman da Allah ya kware ya hore musu wajen fassara mafarki wani ya zo ya same shi ya ce aka ta malam na yi mafarki na ji ana kiran sallah ya ce in Allah ya yadda wannan alama ne za ka je aikin hajji wannan shekara bayan ya tafi wani ya zo ya same shi ya ce aka rama kallawa na yi mafarki ma na ji ana kiran sallah ya ce in Allah ya yadda wannan sai ya yi saka an yanke mai hannu kuma duka mafarki iri ɗaya to saboda haka a sannan yanzu idan kika kwanta bacci daga zaren bacci ya ɗebe ki ran ɗan adam takan fita ta tafi wajen Allah ne idan rai ta tafi za ta tafi wajen Allah a hanya za ta ga abubuwa sannan a wajen dawowa za ta ga abubuwa a lokacin da kuma ran take can za ta ga abubuwa da abin da rai ta gani sanda za ta tafi da sanda za ta dawo wannan duk abin da ta gani shi ake ce masa adgasu a hadamin ya mafarki amma abin da ran ta gani lokacin da take wajen Allah mai kyau ko mara kyau su ya faru ta mutum ya farka daga bacci sanda abin ya faru ba za ka iya fahimta cewa ran tana hanya za ta tafi bane ko tana dawowa ne ko tana wajen Allah ne duka mutum ba zai iya fahimta ba to shi yasa ake so wanda za su dinga fassarar mafarki su zama mutane ne da suke da ilimi na sun san littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sannan na biyu environment din da suke sun san yanayin mutane da halayensu kafin ya zaman to fassarar mafarki za su dangane al'imamu maliku yana yawan kwantawa akwai kwanakin da ya yi in ya kwanta zai ga mala'ikan mutuwa ya yi masa haka da yatsu guda biyar zai farka a firgici yanzu don allah kika kwanta da ranar nan kika ga mala'ikan mutuwa ya yi miki haka da yatsu biyar an jima da daddare kika sake yin bacci kika ya miki haka da yatsu guda biyar me za ki ɗauka ake ce a inna lillahi sai ki fara wasiya da yazo ya sami al imamu ibn sirin ce alga ta malan ga abinda nake gani sai yace masa mala'ikan yana maka ishara ne cewa akwai wasu gaibi guda biyar a cikin qur'ani banda Allah babu wanda ya san su sannan ya ja masa ayar inna allaha indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سو haka in mutum mafarki na alheri مفرقي نا الهيري يي تو يباد لاباري in ba na alheri ba ne ya daina fadawa mutane abinda kika fada mu wani kina neman fassara in ya fassara miki in ba sa'a ba abinda ya fada miki cewa abu zai faru kaza sai ya ainihin wato faru saboda haka a daina irin waɗannan ainihin wato bibiye-bibiyen irin wannan mafarkin in ma har tana gani ta je waje ta kasa dawowa ko ta hau kan tsauni ta kasa sakkowa ko mutane suna tare da mutane a taho da gudu aga kowa ya wuce shi ya zo ya kasa wucewa ko ya wuce da kyar abinda malamai suke cewa shine irin wannan yana nuna cewa alaƙar mutum da Allah ta hanyar aiki akwai matsala ya yi ƙoƙari ya gyara kafin ya tafi lahira in ba haka ba ko dai a je kowa ya wuce shi ya kasa wuce ko kuma a je in zai wuce da ƙyar zai wuce wallahi Allah ya shirye da mu Thank you. ya zai zama lada duka guda saboda Allah ce kuma yar uwa da sarari yanzu zai zama to da wanda ya zauna ya karanta sura daya a ƙur'ani da wanda ya karanta ƙur'anin duka a ce kuma a ba su lada daya ai ba zai ba ai layi sauya ne matsala Allah ya samu dafi dace kuma ya yi da to magana yana da alaka da azumi ne kawai dai shi mai magana a cikin ramadana ya yi kokari ya zamanto magana da yake ta alheri shi wannan shi ne saboda an ba haka ba zai bayi zuwa ga akwai wani da dama annabi yake cewa za su wuni suna azumi amma ba su da wani abu na sakamako a wajen Allah sai rasin ci da sha kawai saboda mutum ya yi maganganun da ba su kamata bai yi a cikin wannan wata ramadana kuma ya haifar ma da kansa matsala saboda ka kaki bai daga cikin abin da yake bata azumi wallahu a'lam ina ganin tambayoyin nan ko sai ka ƙara sani to ya halatta a cikin idan mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi a cikin mota ko a jirgin sama za ka samu mutane suna ta dambarwa suna rikici suna rigima shi yasa kowace matsala an mutum ba karatu ba ba huta ne in an tashi za a tafi wani waje wajen da ba yadda za a iya tsayawa a sallah kuma ko da za a je lokacin sallah ya riga ya wuce to a irin wannan yanayin duk yanayin da mutum ya samu kansa ya sallar a haka ya fi da ya bari lokacin sallar ya wuce yasa wani lokaci a jirgi muka samu ma a matsala jirgin sama daga inda muka taso za mu je wani waje in ba za mu iya kaiwa ba lokacin sallar ya shiga haka za mu tashi mu yi sallar ainihin wato a jirgi a wannan ba sharadi ba ne cewa dole sai mutum ya tsallaye alƙibla gurin yin sallar wannan duk akwai irin waɗannan masayar ɗin idan sun faru wallahu a'alam na makaushe ba na da shi wani wani lokaci kamar a fasa hankalci da zai yi ba gani kwanci da gani ya ɗauki ya ɗauki ne na rufe wani sai ki nema Allah ya tsare ki daga abin da kike gani na ainihin wato mara kyau sai ki yawaita azkar sannan ki ne matsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala in kuma jarrabawa ce ta taho miki haka za ki rasa idanunki guda biyu to sai kuma shi ma ki ɗauke shi a matsayin jarrabawa annabi ya faɗi cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya ɗauke masa idanunsa guda biyu bayan yana gani ya yi haƙuri to ba wani abu da Allah zai masanya masa da shi in ba aljanna ba wallahu a'lam to wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astagfirka tuba yake assalamu ah, alaikum gobe a da wuri da lecture karfe abin nan taliki da sai na wasu mata karfe ɗaya a runjin sambo da haka kun ga mun fara goma da rabi to gobe ba zai a fara haka ba saboda can ma za a